A ranar sha 18 ga watan Yulin da muke ciki ne ministan suhurin Nijar Karija Muhammadu ya ba da sanarwar bullo da wani sabon lasisin tuki da aka kira na zamani, saboda haka ya wa masu ababen hawa wa'adin shekara ɗaya, wato daga ranar 22 ga wata su masanya tsohon lasisin ko kuma su fuskanci hushin hukuma. Sai dai a taron manema labaran da suka kira, ƙungiyoyin direbobi sun yi watsi da wannan tsari. Ga mace Muhammadu shine sakataren wannan haɗaka. Lasisin tukin mota da an ka hiddo sabon yayi sabo koko a gyara wannan ba mu ce ba mu yarda shi ba amma cewa a ce duk wanda adda lasisin tukin mota sai ya je cikin shekara guda ya je saki muka ce ina dalili tun da muka samu wannan lasisin tukin mota ba ba na shabu bane ba sata su muka yi ba na gwamnati ce ta bamu kuma mun biya diyar gwamnati kuma mu a matsayin mu na durobobi wannan lasisin tukin mota shine digiranmu kenan ba za a ce mu sake digire kuma ba da kuɗi wani tambar da wani abu ba za mu rama wanda ya ga dama yake son ya sake sabo ne zai sake wa'anda suke ba samu suke je nema tunda samun sare ne a basu amma ba mu yarda da wannan yaudara ba da suke bayar da haske akan dalilan bullo da wannan sabon lasisi daraktoci a ofishin ministan suhurin Nijar ta bakin daraktan kula da sha'anin doka Adam Zakari cewa suke wannan farmi da kuka sani wancan na da ana iya yin wanda ake cewa fo farmi dadir farmi wanda ba na gaskiya ba ba service kin da ya kamata a yi farmi ba sai a yi su mu service kin na minister da transport mu sani ba ya zama kuma shi police ba ya iya baganiya in zai duba ko farmin gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne amma da wannan farmi sabo da aka yi police za a ba su wani inji wanda in ka tambayi farmikinka za su aska da wata hutula ko da injin su sa shi su gani in na gaskiya ne in ba na gaskiya ba kuma wani abanta jikin shi wannan farmikin kun gan shi karami ne wancan kin wani gamin baya shiga ma kankanan ajihu yayin da daraktoci ke kare manufofin ministan na sufuri su kuwa ma'aikatan kwadago a ofishin ministan na da tunanin da ya sha bamban da irin wannan domin a cewar su cikin yanayi mai cike da hazo aka bayar da kwangilar buga sabon lasisin kamar yadda sakataren yada labaran kungiyar Sanfat Umar Musa ke bayyanawa. Muna son zamani, mai asayar za a zamani. Ai ko kwangilar da aka bada munan duk sai da muka bi duka conseil de minister na 2019 2018 ba mu ga kwangilar inda aka communication ta ga conseil de minister akwai wa'ansu wuri ma manya-manya inda ake harkar doka ta kasa kamar su journal official har muka ta ba su labarin wannan rajijiniya har yanzu ba inda aka kai ta nan take minisar koyi cikin kofar an aji. jika goma tara da dala arba'in na sefa ne ake cazar duk wanda ke fatan musanya lasisin sa don samun sabon lasisin na zamani mai wa'adin shekaru biyar sai dai a jiya litinin an sanar cewa farashin ya faɗo zuwa jaka goma sha hudu na sefa a bisa umarnin hukumomi yayin da wani labari da dumi sa ke cewa an jingine ayyukan buga lasisin har zuwa wani lokacin da ba a bayyana ba tukun. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.